واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa madina a cikin shekara ta biyu daga hijirarsa kuma a ranar sha bakwai ga watan ramadan aka yi yaƙi tsakaninsa da kafirai yaƙin badar ranar sha bakwai ga watan ramadan shekara ta biyu daga hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaƙi ya auku tsakanin musulmai da mutanen makka shine yaƙin badar kuma allah maɗaukaki ya ba wa musulmai nasara a wannan yaƙin to bayan an yi yaƙin badar da kamar watanni shida a wani ƙauli na malaman tarihi akwai wasu yahudawa da suke zama a cikin garin madina ana kiransu banun nadir waɗannan yahudawa sun yi ƙoƙarin kisan annabi muhammad a lokacin da manzon allah ya tafi wajensu da shi da sayyiduna abubakar umar da sayyiduna ali yahudawan sun yi ƙoƙari su yi amfani da wannan dama su kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda a dalilin haka allah ya saukar da suratul hashir baki ɗayanta to sai allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kori yahudawa daga madina baki ɗaya domin warware alkawarin zaman lafiya da suka yi domin a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina sai da ya ƙulla alkawari da duka al'ummomin da ke zama cikin garin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alkawari da jama'a baki ɗaya cewa za a zauna lafiya sai gashi yanzu yahudawa sun yi ƙoƙarin kisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka allah ya ce a kore su su bar garin za ka samu wannan labari a cikin zadul ma'ad mujallar na uku shafin 248 albidaya wa nihaya mujallar na hudu shafi na 82 tarihu tabari mujallar na farko shafi na 83 tarihu ibn hisham mujallar na uku shafi na 114 abdullahi bin abbas ya ba da labari labarin nan ya inganta labarin yana cikin sahihu sunan abi hadisi na 2333 السنن الكبرى مجلد نتار شافي دليل تسعين تقص باب شكا النبي صلى الله عليه وسلم ya tabbatar da umarnin Allah maɗaukaki cewa a fitar da Yahudawa daga garin shine zaman lafiya mazan Allah bai ce a kashe kowa ba yanda Allah ya faɗa su bar gari shi kenan dama ba 'yan garin ba ne su bar garin tun da babu alkawarin zaman lafiya shi ne abin da ya fi zama alheri ga al'ummar da ke zama a garin madina a lokacin da yahudawa za su fita daga garin madina a tare da su akwai larabawa akan samu mutum ne balarabe ya shiga addinin yahudanci wannan abu haka yake kafin ma zuwan annabi muhammad ko a samu balarabe ya shiga addinin kiristaniti ko addinin yahudanci kafin zuwan musulunci in muka ce kafin zuwan musulunci muna nufin kafin zuwan annabi muhammad to sai ya zamanto mutanen madina akwai yaransu waɗanda ke yahudanci Ga shi kuma Allah ya saukar da sura ba aya ba sura guda suratul hashir wanda sura nan ta hukunta a kori Yahudawa daga Madina Ta waɗannan larabawa su kuma sun musulunta zuwa annabi Muhammad ga yaransu kuma sun diga sun yi nisa a Yahudanci Abdullahi bin Abbas ya ce kana fihim min abna'il ansar a lokacin da za su fita daga garin madina akwai yaran larabawa a cikinsu faƙalu la na da abna'ana waɗannan sahabbai suka ce mu ba za mu bar yaranmu su fita tare da yahudawa ba don haka za mu dawo da su tilas sai sun shiga addinin musulunci abdullahi bin abbas ya ce wannan dalilin ne yasa Allah ya saukar da aya ta shida ta suratun bakara la ikraha fi din la ikraha fi din قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم wannan dalilin ne yasa Allah ya saukar da wannan aya ta suratul baqara sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam akwai yaransu da ke cikin addinin Yahudanci tun kafin ma zuwan annabi. Iyayen sun musulunta yaran kuma sun riga sun yi nisa a Yahudanci. sai iyayen suka ce su fa su yarda Yahudawa su bar gari da yaransu ba, don haka za su tilasta su su karɓi addinin musulunci. Allah ya ce a'a sai ya saukar da wannan aya ta suratul baqara aya ta 256 la ikra hafi din babu tilastawa a cikin addini in ji Allah madaukaki Kar ta rushdu min al-ghayy ai shari'a ta riga ta bayyana daga bata mutum inda yana da hankali ai ba sai an gaya masa ga gaskiya ba in dai mutum yana da hankali in dai za a gwada to fa za a san na kwarai kuma duk mai hankali yana iya gwadawa ba ma zamanin annabi muhammad ba ko yanzu gaskiyan da batan suke ta kokowa kuma ba za su bar dambe ba har tashin kiyama har yanzu in ka auna da hankalinka wallahi za ka san addinin gaskiya don haka babu dalilin tilasta wani sai ya shiga addinin musulunci la ikraha hafiddin babu tilastawa a cikin addini qad bayyana rushdu min gai haƙiƙa haqiqa shari'a ta riga ta bambanta daga bata faman yakfur bi taguti wanda ya kafirce ma daguti nan gaba bayanin bayaninsa yana tafi insha Allah wanda ya kafirce ma wa yi umin billahi ya yi imani da Allah maɗaukaki ya karɓi addinin musulunci fakadistam saka bil urwatul wuska haƙiƙa wannan ya yi riƙo da igiya amintacciya lan fi laha babu yankewa ga wannan igiya wallahu sami'un alim kuma Allah mai ji ne masani bil haƙiƙa wannan aya ta suratul baqara ta samu gurguwar fahimta a wajen wani sashen mutane wannan aya mutane da yawa sun mata gurguwar fahimta kafirai suna amfani da ita fasikai ma suna amfani da ita ta wajen kare son zuciyarsu alal misali akwai wani malami da yake kasan masar shine grand mufti <clears throat> grand mufti na diyarun misira ana kiransa aliyu juma'a aliyu juma'a amma da ke mutanen misira suna mai da jimin gainun ana kiransa aliyu gomma wannan mutumin a shekara ta dubu biyu da uku hosni mubarak ya naɗa shi shine babban mai ba da fatawa a ƙasar masar wallahi mutumin nan ya yi taɓargaza ma sunar annabi muhammad taɓargazan ba na wasa ba kuma ma har aka ba shi girma na profesa subhanallah sai dai kuma shi musulunci addini ne da yake rubuce ko a baka profesa ko ba a baka ba in dai ka bar gaskiya jama'a za su gani shekara ta 2007 bare kenan washington post na amurka ta yi hira da shi in ka dubi wikipedia online encyclopedia ka rubuta sunansa aliyu gomma za ka ga bayaninsa da aka yi hira da shi sai ya ce ai a cikin alkur'ani akwai hujja cewa daidai ne musulmi ya yi ridda kana iya ware da wannan shi ne babban malami mai ba da fatawa a ƙasar masar wannan abu ya kawo kace na ce mai tsananin gaske bara har ma zuwa bana an yi ta muhawara domin dama abin da makiya Allah suke so kenan a samu 'yar kafa bari har a ce an samu wani fitaccen malami ya ba da fatawa ai shi kenan magana ta ƙare profesa guda ya ce daidai ne kai waye san ka fa ina ruwan musulunci da profesa aikin banza subhanallah wallahi mutumin nan ya ce wai ayan nan tana nuna cewa halal ne musulmi ya yi ridda kuma shine shugaban masu ba da fatawa a ƙasar masa jama'a mu ringa addu'a Allah ya sa mu cika da imani al'amarin yana da ban tsoro Allah ya ce la ikraha fi dini qad tabayyana rushdu min al babu tilastawa cikin addini shari'a dai ta riga ta bayyana daga bata to kun ji dai dalilin saukar wannan aya don haka yasa a farkon maganar muka kawo hadisin abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya faɗi dalilin saukar wannan aya wanda ya yarda da cewa wannan aya tana nuna halalcin mutum ya yi ridda wallahi wanda ya yarda da wannan da'awa addininsa na cikin haɗari don kuwa ya aje ayar Allah a mahallin da ba nata ba an samu malamai da suke ba da fatawoyi daban-daban marasa kyau kuma suna dogara da ita wannan aya la ikraha din babu tilastawa cikin addini kamar yadda <clears throat> aka samu masu bin son zuciya haka nan kuma aka samu malaman sunna malamai na kwarai waɗanda suke ta ƙoƙarin kariya ga sunnar annabi Muhammad, ko da makiya Allah sun ƙi, za su yi kariya ga addinin nan ba za su ƙyale a gurɓata shi ba. waɗannan malamai suna nan kuma ba za su gushe ba har tashin kiyama alkawari ne na Allah maɗaukaki misali cikin malaman da suka yi martani ga ire-iren waɗannan fatawoyi akwai a sheikh muhammadu aminu shinkiti yana da littafi sunansa daf'u ihamil ibtirab an ayatil kitab shafi na 81 kuma mun sha magana akan wani malami da ake kiransa dr umar bin abdulaziz quraishi mawallafin littafin nan littafin da wani malami ya bashi shaida ya ce ya wuce a kira shi littafi ya kamata a ajiye masa babi guda matsayin ilimi ne ayatun maluma a ayatun mazluma ya rubuta littafi akan ayoyin da aka musu mugun fassara ayoyi da aka musu muguwar fassara ya tattara su ya rubuta littafi ya masa suna ayatun masluma wannan malamin dr umar bin abdulaziz Quraishi ya faɗa a cikin littafinsa shafi na 38 ya yi martani game da mutanen da suke ɗaukan wannan aya suna kare son zuciyarsu da ita yace fa hadhihi al-ayatul karima kun ga wannan aya aya ta shida ta suratul baqara wahida min asharatil ayatil mazluma wannan aya ɗaya ce daga cikin ayoyi masu yawa waɗanda aka cuce su ta wajen fassara fakam wudi'at fi gairi mawdi'iha sau nawa aka samu malami ya aje wannan aya mahallin da ba nata ba wastu dilla biha fi gairi mahalliha sau nawa aka samu malamin da ke kafa hujja da wannan aya alhali ba mahallinta bane sai ya kawo misali ya ce sami'ina bimayyar taddu an dinil islam wal iyazu billah gashi yanzu mun samu labari mutane ne za su yi ridda wal iyazu billahi Allah ya mana kariya mutum ne zai yi ridda da ke ƙasashen musulunci suna amfani da shari'ar musulunci shari'ar musulunci ku ta hukunta wanda ya yi ridda hukuncin kisa ne a kansa to su kuwa kafirai suna son a samu 'yar kafa wacce za ta ba da damar mutum ya yi riddan domin bayan sun gama cusa muku shubuha an rikitar da aƙidar ku abin da ya rage kawai shine ku bar addinin to akwai wata bulala a samanku dorina wannan dorina shi ke hana ku ku yi riddan an riga an raunana aƙidar ku an san yanzu kuna iya ridda to amma fa akwai wata doka da ta ce in kayi yi hukuncin kisa ne a kanka to ya za a yi kenan shi kenan in mutum ya yi ridda sai ya nemo wani malami wannan malami ya zama masa lauya to bare kuma an samu fitattun malamai yanzu har da za su ba da fatawa yanzu kana tunanin bayan barin annabi muhammad annabi fa ya bar duniya shekara dubu da ɗari hudu kuma ya gaya mana al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah maɗaukaki ya riga ya faɗa tun kafin manzon Allah ya bar duniya da kwana tamanin da ɗaya Allah ya ce yau dai na gama muku addini addinin nan an gama shi in ji Allah kuma kuna karanta ayan nan a cikin alkur'ani abin da ke bada mamaki wai yanzu haka akwai musulmin da ke buɗe kunnensa ya je har za a samu wani malami iliminsa ya kai yanda zai warware abin da manzon Allah ya kulla ku lura da kyau musulunci ba kamar kafirci ba ne Allah ya riga ya gama sa. wanda aka turo da saƙon ya isar da saƙon ya tafi naka ka bi ko bi amma wai kai ilimi ilimin ka ya kai makura yadda har za ka warware abin da annabi ya kulla wallahi karyanka ba za ka yi wannan ilimin ba annabi ya gama duk iya karatunka ka karanta littafin duniya sai dai ka faɗi abin da annabi ya kulla amma ba wai a ce yau ka kai mufti yadda ake cewa kafirai suna da fafaroma wai shine ake son a mai da musulmai su ma su samu nasu fafaroman bari ga mufti kai ne wa mufti don haka zai ba da fatawa ya warware maganar annabi muhammad subhanallah mutum ya yi ridda sai aka samu summa wajadna man yudafi'u anhu muka samu wani malami wai yana kare wannan mutumin har ma da ɗauko ayar ƙur'ani Allah ya ce la ikraha fi dini ai Allah ya ce ba a tilastawa cikin addini malamin ya ce ma da mala'ika raha dini tunda an ce babu tilastawa cikin addini fala ruhu an yartadda anil islam kenan babu laifi don wani ya fita wa an yaktara ma ya sha min dinin kuma ya zaɓi addinin da ya ga dama ga aya nan a suratul bakara la ikraha fid ba a tilasta wani cikin addini ai akwai wata ayar ma a suratul kafi abinda Allah ya ce wa annabi kadai wa qulil haqqo min rabbikum faman sha'a falyu'min wa qulil haqqo min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur إنا أعتدنا للظالمين نارا har ma suna kafa hujja da wata aya banda waccan fa suna ma da wata aya a alkur'ani wacce ta ce babu laifi ka yi ridda subhanallah aya ta 29 ta suratul kahfi wa qulil haqqu min rabbikum ka ce wannan sako dai gaskiya ne daga wajen Allah yake addinin musulunci faman sha'a falyu'min wanda ya ga dama ya karba wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya kafirce Allah ya faɗi haka da kansa fa wanda ya ga dama ya kafirce wa man sha'a falyakfur Allah fa ya faɗa a cikin alqur'ani inji malaman kuma gaskiya ne aiko haka Allah ya faɗa don haka za ka haɗu da mutum bai sallah musulmi ne gashi bai sallah lima la tusalli ya akhi dan uwana kana musulmi baka sallah yace la ikraha fi dini Allah yace ba a da kowa wa hadi muslima la tahtaji masala ka haɗu da budurwa dar musulmi jikar musulmi babu hijabi ta tsuke ta sa wando limaza la tahtajibina ya amatal jabbar baiwar Allah yar musulmi jikan musulmi me hana kisa sa hijabi bayan mun karanta alkur'ani la ikraha fi dini ba a tilasta kowa akan addini ana hurra ina da yanci na wanda yake son ya yi riko da karantarwa yahudawa secularism ai ƙasa ana iya haɗa biyu ku dai abin da za ku yi ku riƙe sallah da azumi wannan sha'air babu laifi amma sha'ira da shara'i nan ne matsalar take don haka babu laifi in dai za mu yi sallah mu yi komi shari'a ce kawai ba mu so wai musulmi yana iya buɗe baki ya faɗi haka ba na son shari'ar Allah kuma bai kafurta ba don Allah ya ce masa la ikraha fi din ana hurrun uhibbu ma asha ina da yanci Allah ya ce fa faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur in zaɓi abin da na ga dama na karantarwar musulunci wa ukrihu ma asha in kyala wanda ban so ba akhudhu ma shi'tu wa ada'u ma shi'tu in dauki abinda naga dama in bar wanda naga dama Allah shi ya baka dama a cikin alqur'ani a cewar su to don haka sai aka fara warware ginin annabi Muhammad abinda manzon Allah ya gina shekara dubu da ɗari hudu da suka wuce ɗin nan wannan gini sai aka bi shi ana zare bulok ɗaya bayan ɗaya a zare wannan bulok ɗin ta sama a zare wannan ta ƙasa me zai faru nan gaba gini ya zube abinda suka tashi yi ma annabi Muhammad kenan kuma su naɗa rawani su ne mufti masu ba da fatawa wai abin da manzon Allah ya bari kenan wani ma sai ya tuma tsalle ya ce don haka jihadi ma barna ne ya za a ce aje jihadi bayan Allah ya ce la ikraha fi dini wallahi akwai wani malami da ya mai tambaya shekaran jiya ya ce masa ga wani fa ya ce zai musulunta amma shi a gaskiya shi fa zai musulunta amma sai an yarda ba zai fi da zakka ba don zakkan nan bai yarda da shi ba babu mamaki marowace ne shi ya yadda zai musulunta amma batun zakka ban da wannan to wannan mutumin da ya aiko min tambaya akwai alamar malami ne ya dan karanta tarihi sai ya ce to gafarta malam yanzu wannan mutumin ma kiya musulunta tunda irin wannan ya taba aukuwa a zamanin manzon Allah wallahi gaskiya ne abin fa ya auku a zamanin annabi Muhammad akwai waɗanda suka yi sharuɗa ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kafin su musulunta su ne banu saqif labarinsu yana cikin albidayatu wan nihaya juz'i na uku shafi na 32 wato bayan annabi ya dawo daga yakin tabuka a shekara ta tara saura shekaru biyu manzon Allah ya bar duniya annabi ya tafi yakin tabuka ya dawo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo a cikin shekara ta tara sai ga wannan kabila ta zo da tawaga guda sun turo tawaga guda don su karɓa musu musulunci a wajen annabi muhammad larabawa sun yi ta musulunta gab da mutuwar manzon allah amma musulunta da suka yi ta yi da dama sun musulunta ne ala kurhin saboda tafiya ta yi nisa lokacin abu a yi shi da sun yi ta adawa da manzon Allah to ho yanzu annabi ya rike duniya in kana son lafiya kaga dole ka saurara ko to da yawa sun taho suna ta mubaya'a dan dai a zauna lafiya saboda haka yasa mutuwar annabi ke da wuya akasarinsu suka yi ridda wahalar da sayyidina abubakar ya samu kenan yaya za a yi a dawo da mutane kan addinin musulunci domin dama a ɗaukar su ƙarfin yana tare da annabi ne tun da har annabi ya mutu ƙarfin musulunci ya tafi don haka suna iya ridda ba abin da zai faru ai kuwa suka taras da sayyidina abubakar mutum ne shiryayye ya dinga fafatawa da su sai da ya dawo da su kan musulunci waɗannan larabawa sun aiko tawagar su ga manzon Allah banu saqif to banu din nan in ka duba tarihin albidayatu wa nihaya na ibnu kasir yake cewa wa kana min mashtaratu ala rasulillah a lokacin da suka zo wajen annabi suka ce to mu yanzu dai zamu musulunta amma fa muna da sharadi in an yarda za a karbi sharadin mu to shikenan an yada alahumu ta salasa sinin a bar musu gunkin su su ɗana shekara uku kafin daga baya a zo a rusa amma dai ba wai yanzu yanzu don sun musulunta kuma a ji a ɗauke musu gunki ba su ba su yarda da wannan ba a ƙyale musu gunkinsu na shekara uku kai annabi ya yi fama da mutane fama barihu yas'alunahu manzon Allah ya ce to yaushe za a kyale muku gunki kuma kun musulunta suka dinga matsawa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya aba alaihi manzon Allah da yaƙi hatta sa'aluhu sharar ce to a shekara uku mun rage shekara biyu da 'yan watanni ko dai wata kai a ƙarshe suka ce ko wata ɗaya ne a bar mana in ya so daga baya a je a rusa gunkin فتسألوه شهرا shaharan wahidan مقدمهم maqdamihim سفهاءه ما يسا me yasa kuke son a bar muku gunki na wani lokaci kace kasan yara mutane fa ba safai suke karban sabon abu da garaje ba mu dai yanzu mun gamsu da addini to amma na baya fa akwai gidadawa kuma akwai jahilai na ƙin ƙarawa waɗanda sai an bi a hankali to don haka muke son a kyale mu in mun koma mu bi su da lallabi da sauransu har dai su gamsu kafin a je a rusa gunkin fa ba alaihim manzon Allah ya ce ai ba a karban abu biyu ba a karban gaskiya da ƙarya a lokaci guda maganar a bar muku gunki har bai ma taso ba fa ba alaihim an aha shay'an musamman إلا أن يبعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة ليهدماها manzon Allah yace ce ai musuluncin ku sharaɗinsa guda kun furta kalmar shahada in za ku koma gida in haɗa ku da wasu jarumai mutane biyu abu Sufiyan al-mughira bin shu'ba su bi ku kuna isa gari suna sare gunki ta mun ji wannan mun yi mun yi dai an kiyarda wa sa'aluhu ma zalika Allah ya sallu to batun sallah fa muna iya musuluntan nan a ɗauke sallan dai don sallan nan sau biyar a yi ne aiki ne mai wahalan gaske wa Allah ya kusuro asnamahum bi aidihim kuma mun yarda tunda da dai mun yi mun yi a bar mana gunkin an to kada dai mu mu rusa gunkin sai dai a tura wani wanda zai rusa amma da hannunmu ba za mu rusa gunkin mu ba kuma batun sallah a ɗauke mana za mu karɓi ka amma batun sallah dai ban da shi faƙali sai annabi ya ce to an daɗe yana magana guda wa amma kasru asnamikum bi da damuwar ku ita ce ba kwa son ku rusa gumakanku da hannayenku fasanufikum min zalika wannan za mu iya ɗauke muku ai gunki ne dai kawai ba a so a gani don haka ba dole bane sai kun rusa gumakan da ku zan turo waɗanda za su rusa wa amma salatu amma game da sallah wai a ɗauke muku ita manzon Allah ya ce fala khaira fi dini la salata fihi duk addinin da aka ce ba a sallah a cikinsa wannan addinin banza ne ji annabi Muhammad fala khaira fi dinin la salata fihi duk addinin da zai zama mutum bai sallah to wallahi addinin banza ne in ji manzon Allah babu alheri cikinsa wato ne yanzu ka ki yadda kenan a dauke mana sallah manzon Allah ya ce a babu ba za a ɗauke sallah ba sai suka ce to sanu'tika hawa in kanar dana'a za mu baka yi ta dai ko kazama ce ka ji fa za mu baka sallan wai shi za a bawa kaga wannan shi ke gwada muku ba wai za su musulunta ne don Allah da annabinsa ba za su musulunta ne don sun ga uwar bari to za mu baka dai ko da kazama ce sanuti ka ha wa in kanar da na'a za mu baka subhanallah Usman bin Abil Asi shi ke kai kawo tsakaninsu da manzon Allah domin da can mutum ne amintacce a wajensu saboda tsananin hattara ko abinci annabi ya sa aka kawo musu ba sa ci sun ce ka fara mu gani wasu na ganin ko annabi zai sa musu guba a cikin abincin su ce su mutu sai ya fara ci kuma annabi da lokacin da suka zo garin ya yi hikima ya ce in za a sauke su a sauke su kusa da masallacinsa a nan suka zauna saboda su ga yadda addinin yake ya ce fashtaratu ala rasulillah yace sun yi wa manzon Allah sharaɗi Allah yi husharu ba su yarda in za a tafi yaƙi a kira su ba domin idan annabi zai yaki yakan aika sassa na duniya mutanen gari kaza ku ba da naku gudunmawan sojoji mutanen gari kaza ku ba da naku suka ce to za mu musulunta amma akwai wani sharaɗi in za ka tafi yaƙi kar a kira mu ba mu yadda mu je yaƙi ba yawwa yaƙi dai kan ba za a je da mu ba mun yadda za a rusa gumakan namu ba dai za mu rusa da kanmu ba sai dai a tura wanda zai rusa mun yadda za mu baka sallah ko da mara kyau amma in za ka tafi yaƙi wallahi duk ka kai wannan kan ba za mu yadda ba wala yi usharu wala yi jabbo wala yi sta'amala alaihim gairuhu abu uku ne abubuwa guda uku ne waɗanda su fa allan baran ba za a canza ba na farko ba za a tafi yaƙi da su ba jihadin nan wannan <coughs> allan baran ban da su sannan kuma zakka ba za su bayar ba yawwa zakka dai kan ba za su bayar ba kuma ba su yarda annabi ya tura musu wani ya shugabance su ba <coughs> Eh, sai dai su su shugabanci kansu wala ta'amala alaihim ghayruhum annabi sallallahu alaihi wasallam yace an dade ana magana guda ku je an yarda muku lakum Allah tusharu in dai zan tafi yaki ban da ku ko ina za a nemi jama'a su fito a je yaki amma ku an ɗauke muku jihadi wala tujibau sannan ba a karɓar zankanku wala amala alaikum gairukum ko ba za a shugabantar da wani a kanku ba waɗannan abubuwa duk an yarda da su amma sallah annabi ya ce wala khaira fi dinin la ruku a fihi duk addinin da ba a sallah ciki babu alheri a ciki don haka ba mu yarda ba nan take sai usman bin abil asi na'am usman bin abil asi yana cikin tawagarsu kuma yaro karami ne an ce bai balaga ba nan take sai ya ce ya rasulullah allimni alquran ka koya min alqur'ani kaga ashe tawagan an samu mutumin kirki a cikinsu kuma yaro ne karamin gaske bai kai balaga ba ya rasulallah ka koya min alƙur'ani waje imama ƙauni kuma ka naɗa ni ni ne liman haka ya ce wa manzon Allah sai manzon Allah nan take ce anta imamuhum kai ne limamin su wato hikima ce ta Allah matsaukaki su domin tawaga ce da ta kunshi mutanen banza kuma cikin tawagan Allah ya nufa cikinsu za a samu na kirki ko matashi saurayi manzon Allah ya ce na naɗa ka kai ne liman fakta da bi abu ofihim amma tunda kana da ƙuruciya in ka tashi limanci ka auna sallar da mafi rauni cikin mamunka ka tuna cewa a cikin mamunka akwai mara lafiya akwai tsoho akwai mai bukata kuma sannan ba kowa ke da ƙuruciya kamar ka ba don haka in za ka yi sallah ka auna sallan da mafi rauni cikin mamunka ka dubi ƙoƙarin da a ce mara lafiya ne zai tsaya sallah a bayanka minti nawa zai yi sai ka auna da haka karka daɗe wannan dalili yasa malamai suke cewa halal ne yaro ya yi limanci a kan manya yaro ko da bai kai balaga ba inda yana da wayo yana da hankali to gashi nan annabi ya karɓa musu kuma sun koma waɗannan mutane sun musulunta musuluntar da suka yi akan kan sharaɗi babu zakka babu jihadi ko ba za a shugabantar da wani a kansu ba wannan abu kuma sai da damu sahabbai ashe ana iya karɓar musulunci akan sharaɗi mutum ya zo zai musulunta ya ce shi banda kaza kuma a yardan masa bayan sun tafi su jabir ya tambaye shi hadisin yana cikin sunan abi dawud jabir ya tambaye manzon Allah an sha'an saqifin isbaya ya rasulullah wancan lokaci banu saqif sun taho sun musulunta wajenka amma ishtaratat Allah sadaqata alaiha wala jihada sun yi sharaɗin cewa su basu su yadda su fidda zakka ba basu su yadda akan in za a tafi jihadi a kira su ba to ina bayanin wannan ya rasulallah a lokacin da sahabbai suka tambayi annabi shine sai manzon Allah ya ce musu sai tasaddaquna wa yujahiduna idza aslamu na karɓi sharuɗan guda biyu a wajensu don na san nan gaba idan sun karɓi addinin nan to nan gaba za su fidda zakkan da kansu kuma za su nemi tafiya yakin su da kansu a lokacin da daɗin musulunci ya zauna a cikin zukatansu manzon Allah ya faɗa ma jabir haka to kenan daidai ne a yanzu in mutum ya zo zai musulunta yace mana shi ya yarda zai karba addinin musulunci amma ban da sallah daidai ne mu amince masa hmm? nan take har mutane sun yi hukunci sun ce ba daidai ba ne in ka duba website da muka yi bayani na muhammad bin salih al-munajjad islam questions and answers akwai tambaya ta 499 a ƙarƙashin kalmar da keyword search na convert aka gabatar da wannan tambaya ga Muhammad bin Salih al-Usaimin Allah ya masa rahama gafarta malam yanzu mutum ya zo zai musulunta daidai ne ya yi sharaɗi mu yarda ya ce annabi ya ba da amsa annabi ya ce ya san nan gaba za su yi kai ka sani kai baka sani ba baka sanin gaibi ashe hukunci ne da ya zan khususiya ta annabi Muhammad hukunci ne da yake banci manzon Allah shi kadai manzon Allah ya san gaibi kai a yanzu wanda ya zo zai musulunta a gaban gabanka baka da sanin gaibi don haka idan mutum ya yarda zai karba addinin musulunci a bashi in yace babu wani sashi bai yarda da shi ba to sai ya bar musulunci ko dai ka karɓe shi 100% ɗinsa ko kai watsi da shi gaba ɗayansa domin da zaran ka yarda cewa za a iya ɗaukan wani sashin musulunci a bar wani sashi kamar kana cewa musulunci ya zo da tufka da warwara kenan kamar kana cewa addinin musulunci ya zo da tufka da warwara a suratul ahzab aya ta 32 Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin wa ma kana lil mu'minin له فقد ضل ضلالا مبينا hazab wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin baya taba zama halal ga wani mai imani namiji ko mace iza Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzansa suka hukunta wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim a ce kuma suna da wani zaɓi na al'amarinsu ji Allah madaukaki baya taɓa zama halal bai kuma dace ba a ce Allah da manzansa sun hukunta wani al'amari mutum yana da imani kuma sai ya yana da wani zaɓi har ka ce ka zaɓi wani abu ka bar wani abu to imanin bai samu gare ka ba wa man asu Allah wa rasulahu wanda yake saba ma Allah da manzonsa faqad dalla dalalan mubina haƙiƙa ya bace bata bayyaniya shi yasa Allah ya gaya ma Yahudawa سورة البقرة أفتؤمنون ببعض الكتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون الله يتيم يهودا وأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض شنكنا إيماني دساشي اللي تافي كافر تيم ونساشي ka yadda za ka yi sallah banda wani wani aiki ko ko za ka yi musulunci babu sallah za ki yi musulunci amma banda hijabi za ka yi musulunci babu shari'a har za ka ɗauki wani abu ka yi watsi da wani a dokar Allah wani ɗabi'a ce ta yahudu shi yasa Allah yake gaya musu fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid duniya. me ya sakamakon wanda yake haka face ya samu wato kunya a rayuwarsa ta duniya a rayuwarsa ta duniya ba zai mutu ba sai ya ji kunya sai Allah ya kunyata shi wa yawmal qiyamati sannan a ranar tashin kiyama yuradduna ila ashaddil azabi Allah ya mai da su ga azaban da ya fi kowace azaba tsanani wanda zai ringa canki-canki mashari'ar musulunci wa mallahu bi gafilin amma ta'malun Allah bai rafkanu ba game da abin da kuke aikatawa yace ulaika allazina ulaika allazina ishtara أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف, فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون Allah maɗaukaki ya ce idan ka ga waɗanda ke irin wannan canke-canken mun yarda da kaza ba mu yarda da kaza ba Allah maɗaukakin sarki ya ce ula'ikan ladina shtarawul hayatar duniya bil'afira akhira waɗannan suke sayar da rayuwar duniya suke sayar da rayuwarsu ta lahira don su samu duniya don haka fala yukhaffafu anhumul azabu ba a sassauta musu azaba a kiyama wala hum yunzarun ba a jinkirta musu Allah maɗaukaki baya rangwanta ma duk mutumin da ya irin wannan aiki na Yahudawa ba zai taɓa yiwuwa a ce musulunci ya baka damar ka ɗauki wani sashin karantarwar annabi Muhammad ka bar wani sashi ba kamar yadda an Allah yake faɗa a suratul nisa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yu'minu يرضون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فسورة النساء آية ستين دبير الله مدوك كيتي فلا وربك na rantse da ubangijinka ya kai annabi Muhammad la na mutane ba za su zama masu imani ba hatta haƙƙi ka sai sun mai da kai kai kaɗai kai ne mai musu hukunci ba za su taɓa samun imani kamili ba sai an waye gari suna aiki da shari'arka kai ke musu hukunci sai da Allah ya yi rantsuwa wala fala wa rabbika na rantse da ubangijinka ya kai annabi Muhammad la yu'minuna ba za su zama masu imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai an wayi gari suna mai da kai kai ne mai musu hukunci abin da ya auku a tsakaninsu sun la yajidu fi anfusihim haraja sharadi na biyu in kai hukunci a kotu aka ce shari'ar musulunci ta ce kaza musulmi ya ji ransa bai ɓaci ba to lokacin da yana da imani amma sai ji ransa ya ɓaci saboda an yi amfani da shari'ar musulunci ba a yi amfani da dokar ƙasa ko ko doka ta wani kafiri ba lokacin da ka ji zafi in ka ji zafi an yi amfani da shari'ar annabi muhammad to har yanzu dai baka da imani in ji allah ayan ba bukatar fassara ka karanta ta yadda kake karanta ta abin da take faɗa kenan abin da ka fahimta shi ne fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum annabi ya muku hukunci duk da haka ku zama masu imani ba sai an samu sharuɗa guda biyu na farko thumma la yajidu fi anfusihim haraja ba su ya ɓaci saboda bin hukuncin annabi Muhammad ba mimma qabaita na biyu wa yusallimu taslima su miƙa wuya iyakar miƙawa su gamsu da abin da Allah ya hukunta musu musulunci ba shi da tufka da warwara Allah ya ce afala ya tadabbaru na al Afala ya tadabbaru na al ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا a suratun nisa'i aya ta 82 Allah ya ce afala ya tadabbarun alquran me zai sa ba za su yi tadabburin alqur'ani ba su dinga karanta shi suna la'akari da ayoyin su ringa aunawa da hankalinsu walau kana min indillahi da a ce Alƙur'ani ba daga wajen Allah yake ba walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kasira da sun samu saɓani mai yawa da za a dinga samun tufka da warwara so Allah ya ce ba za ku taɓa zama masu imani ba sai kun karɓi addinin musulunci gaba ɗayansa kuma Allah ya ce haramun ne musulmi ya samu zaɓin kansa bayan Allah ya yi hukunci illa kawai ya ɗauki hukuncin Allah ko na manzon Allah to ya za a yi mu fahimci abin da Allah yake nufi da la ikraha fi din me ake nufi da wannan me Allah yake nufi da la ikraha fi dini babu tilastawa cikin addini Dr. Umar Ureishi a shafi na talatin da takwas ya ce la ikraha fi din ma'anarsa la tukrihu ahadan ala dukhuli fi dinil islam abinda Allah yake nufi kada ku tilasta wani sai ya shiga addinin musulunci fa innahu bayyinun wadihun jaliyun musulunci a bayyane yake ƙarara duk mai hankali ya san ba shi da kishiya fi dalailihi ta wajen hujjojinsa wa barahinihi la hataju ila an yukriha ahadun ala dukhuli fi babu dalilin da zai sa a tilasta wani sai ya shiga addinin musulunci hujja a bayyana take bal man hadahu islam wanda Allah ya nufe shi da shiriya wa sharaha sadrahu Allah ya buɗe kirjinsa wa nawwara basiratahu Allah ya saka haske cikin basirarsa da fihi ala bayyinatin da kansa zai shiga addinin musulunci ba sai an tilasta shi ba wa man a'ama Allahu qalbahu wanda ko Allah ya makantar da zuciyarsa wa khatama ala sam'ihi wa basarihi Allah ya toshe jinsa da ganinsa fa innahu la yufiduhu dukhul fi din mukrahan maqsura ko kun tilasta shi wallahi ba zai shiga ba idan Allah bai nufin shari'a ga mutum ba tilasta wannan mutumin ya shiga ya sa shi ya shiga addinin kuma ka kwatanta abin da daktar nan ya faɗa da abin da abdullahi bin abbas ya faɗa sababin saukan ita ayan abdullahi bin abbas ya ce zamanin annabi muhammad lokacin da doka ta sauko allah ya yi umarni a kori yahudawa daga garin madina cikinsu akwai 'ya'yan larabawa za su fita waɗannan larabawa kuma su suna cikin musulmai ‘ya'yansu suna yahudanci suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu yarda yahudawa su tafi da ‘ya'yanmu ba a maimakon annabi ya ba su amsa shi ne fa Allah ya saukar da amsa da kansa la'ikara din ba a tilasta wani akan addini ashe kaga abin da ayat take nufi shine kada ku tilasta wani akan ya shiga addini wannan iyakan abin da addini yake karantarwa ke aya ke karantarwa kenan amma bayan ka shiga fa wannan kuma wani hukunci ne daban musulunci addini ne da ya bambanta da addinin wasan yara ya ku yan uwa addini da ya taho da garkuwa addini ne da ya bambanta da dukkan wani addinin da ka ɗauka a wannan duniya an ce kada a tilasta wani shiga addini ko wa amma man ikhtara al-iman to ka zaɓi imani da kanka ka zo ka furta kalmar shahada ka shigo wa ragabatan a me ya kawo ka ka gamsu ne aiko wa a'lana annahu rabi billahi rabba ya taho cikin jama'a yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa ya kawo shi da kansa ya zo ita ya yarda ya gamsu da cewa babu wani abin bauta sai Allah babu annabin da ya cancanta a masa biyayya a bi dokarsa a wannan zamani sai annabi Muhammad faqad sara bi zalika abdulillah daga wannan lokaci ka zama bawan Allah kun san abin da ake nufi da bawa ka tambayi bahaushe me ake nufi da bawa ba ka da yanda za ka yi sai abin da mai gidanka ya so daga faranar da ka ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to ka zama bawan Allah sai yanda Allah ya juya ka ba a ce ka shiga ba aiko ba wanda ya kawo ka kai ka kawo kanka amma fa tun da furta to kayi alkawari ne da wanda ya halicci duniya wanda ya halicci sama da ƙasa wanda ya halicci 'yan adam wanda ba a yin wasa da shi tunda ka ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to wallahi Allah ya fi gaban a yi masa wasa kama kwatanta da ɗan adam a ce alkalin alkalai na abuja akwai ko ka zo gabansa ka ce jiya da daddare mun je fashi da makami kuma ka aje bindiga don haka ni dan fashi ne to kai dan fashi ne eh sai ya ce ina yan sanda ku zo ku kama shi sai ka ce a wasa nake don Allah ka ɗauki misalin nan ka san dukan da za ka sha daban ne to alƙalin alƙale ma ba za ku yi masa wasa ba bare Allah ka zo ka ce ma Allah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa shagari ya ce na zama kirista a ƙarya kake Allah ba a masa wannan don haka addinin musulunci ba addini ne na wasa ba kuma wallahi ko tunani kai da hankalinka ka san a dokar ƙasa ma ba za a yi wasa da ita ba bare dokan Allah ai da a ce Allah bai saukar da hukuncin kisan wanda ya yi ridda ba wallahi wannan yana nuna ma akwai kafa ga addinin musulunci idan addinin gaskiya ne ya wuce a yi masa wasa don haka Allah ya yi maganin kafan da munafiki zai samu wajen wajen wasa a <clears throat> cikin alkur'ani suratun nur Allah ya ce wa yaquluna amanna billahi wa bir yaquluna amanna billahi wa bir rasul wa ata'na thumma tawalla fariqun minhum min ba'd dhalik وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك بل أولئك أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون الله je ka sake karanta musulunci profesa musulunci addini ne mai ƙarfi ba a wasa da shi wani addini ne wanda za a taho ka shiga jiya da yamma kafi ta yau da safe وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره واكفروا آخره لعلهم يرجعون wato a zamanin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya jarabci musulmai da kafirai iri-iri musulmai sun yi fama da masu bautan gumaka sun yi fama da kiristoci sun yi fama da yahudawa wallahi ba gwagwarmayar da za ka yi a yau ka samu wahalar da sahabbai suka samu a zamaninsu duk abin da kake gani ana fama da shi a yau na zamanin annabi ya fi haka wahala wanda tsari ne na yahudawa suka ce wa qala ta'ifatun min ahlil kitabi suka shirya mutanen sai su ce ku je ku musulunta in kun musulunta aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari da safe wakfuru akhirahu da yamma kamar wajen la'asar sai ku ce mun yarda mun gane addini shirme ne in kun shiga sai ku yi barazana sai ku fita la'allahum yarji'una da haka za mu samu rabo domin lokacin da suka tashi fita za a samu mai rauni daga cikin musulmai wanda za su tafi tare da shi to haka za a ringa wasa da addinin musulunci wannan ya shigo ya yi wasa da shi sai Allah ya sanya doka babu dai wanda ya ce ka zo amma in ka shiga kafin ka fita fato ka kwanda sani wanda duk ya yi ridda hukuncinsa kisa ba ka yarda da kafircin ba ba a ce ai a hana ka ba amma in ka yarda da addinin da ka shiga yanzu ai ka so ka mutu a kansa ko kuwa wannan shi ne garkuwan da Allah ya wa addinin musulunci kuma wallahi garkuwa ne da ya tasiri ba wai an kawo hukuncin kisa ga wanda ya yi ridda saboda a tursasa mutane su rike addinin bane babu karka manta matan annabi fa akwai wanda manzon Allah a yaki ya samo su wasu ma an kashe mazajen su manzon Allah ya aure su suka zo suka zauna da manzon Allah da a ce ba su gamsu da addinin ba cikin sauki da sun zuba guba cikin abincin manzon Allah ya ci ya mutu kar ka manta manzon Allah yana sahu da jama'a a masallaci ba a taɓa samun lokacin da manzon Allah ya sanya masu gadin jikinsa ba za a zo a yi sahu a yi sallah mutane dubun dubata da a ce ba gamsuwa ce ta zaunar da su a musulunci ba da wani ya haki manzon Allah ya kashe kuma har fa zuwa yau musuluncin daɗa yaɗuwa yake tun daga shi an kai lokacin da musulunci ya isa sassan da baka tamanin zai isa karɓansa ake ba wai don ana tilasta mutane ba yanzu ma da ba a yaƙi za ka ga mutum ya taho ba mamaki ma fasto ne da kansa ya ce ni fa na gamsu yanzu addinin musulunci shi ne gaskiya manzon Allah ya ce la ya hillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salasin jinin mutum musulmi baya halalta sifar da ɗayan uku hadisin yana sahihul bukhari hadisi na dubu shida da da ɗari takwas saba'in takwas sahihu muslim hadisi na dubu da da da ɗari tara saba'in shida. sunan abi dawud hadisi na 4352 abin takaici wai kuma har ana samun musulmin da ke kokari yayi shakkan waɗannan hadisan anya wai hadisin kashe wanda ya yarda ya inganta ma daga annabi kaji musulmi ne fa wai har yake shakkan hadisin al bukhari al imamu muslim al imamu abu dawud dalilin da yasa yake shakka saboda yahudawa sun ce ya kamata a ce musulmi yana da ‘yancin ya yi ridda shi ma sai ya gamsu don haka maganar bayahude ta fi masa ayar alkur'ani ta fi masa maganar al'imamul bukhari da al'imamu muslim wallahi mutumin da ya yarda da wannan abu ya taɓe Allah shi kare ku manzon Allah ya ce asayyibu zani mutumin da ya taɓa aure har ya yi zina hukuncin kisa yana kansa wan nafsu bin nafsi wanda ya kashe wani mutum hakanan siddan hukuncin kisa yana kansa manzon Allah ya ce wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'a wanda yayi ridda hukuncin kisa yana kansa kuma ba wannan hadisin ne kadai ba akwai riwaya ta al-Imam al-Bukhari hadisi na 317 tana cikin sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 4351 manzon Allah ya faɗa karara yace man baddala dinahu faktuluhu wanda duk ya canza wannan addinin ku kashe shi don haka addinin musulunci bai tilasta ma kowa ya shiga amma fa in ka shiga kafin ka shigan ma ka kwanda sanin fa za ka shiga addinin gaskiya ne ba wanda ake wasa ba ba wanda ya tilasta ka wanda duk yake ɗauka cewa musulunci ya yaɗu da karfin yaki wannan ƙarya yake bai ma karanta tarihi ba manzon Allah shekara goma sha uku ya ɗauka a makka yana wa'azi shekara goma sha uku yana wa'azi a garin makka ana gallazawa musulmai ana cutar da su ana ƙuntata musu duk da haka Allah ya ce su yi haƙuri sai da cutarwan ya tsananta sannan sai Allah ya ce wa annabi to amma izini ku yi hijira bayan sun yi hijira sannan Allah ya saukar da aya a suratul hajji uzina lillazina yuqataluna bi lillazina yuqataluna bi annahum zulimu وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات الصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز سورة الحج سيدة أنني يكي أنني cutarwa ta kai cutarwa aka wa musulmai aka kuntata musu tsawon shekara goma sha uku washi kafiri bai la'akari da wannan babu ruwansa illa dai ya kamo inda yake ganin in ya rike zai samu hujja akan musulmai ba za a gaya muku annabi ya ɗauki shekara goma sha uku ana cutar da su ba kafin Allah ya saukar da aya uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu yanzu an yi izini ga musulmai da ake ta kansu an cuce su don haka yanzu Allah ya musu izini su ɗauki fansa wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma wallahi Allah mai iko ne ya taimake su yanzu an ba su izini tsawon shekara goma sha uku manzon Allah bai tanka mu kafirai sai daga baya Allah ya ce to an maka izini sannan manzon Allah ya ce wa musulmai to ku tashi alladhina ukhriju min diyarihim su ne fa mutanen da aka fitar da su daga gidajensu bigairi haƙƙin babu wani haƙƙi illa an ya ƙulu rabbuna Allah ba su yi laifi ba kawai don sun ce ubangijinmu shine Allah aka kore su daga gidajensu sannan a ce yanzu waɗannan don sun tashi yaƙi don su kare kansu wai sun yi laifi don haka fallahu ta'ala azina bil jihadi lil na ba'da zulmi shani'i alladhi waka alaihim wal azyi alladhi asabahu wa habama huquqahu wa ahdara bi shari'atihim wa karamatihim Allah madaukaki ya shar'anta yaƙi ne bayan an cutar da musulmai fal iznu biljihadi jihad raddun lil i'tida lokacin da aka yi wa manzon Allah izini ya tafi yaƙi. martadi ne saboda in ba ta yaƙin ba mutumin banza sai ya samu damar tabbatar da aqidarsa ita ce gaskiya Allah ya ce fa ita da alaikum fa'atadu alaihi bi misli wanda ya takura muku ku takura masa wanda ya cutar da ku ku cutar da shi wanda ya ta'adi a kanku ku masa ta'adi a suratul baqara aya ta 194 don haka jihadi yana da fuskoki da yawa jihadi yana da fuskoki da yawa matakin farko shine kariya sannan jihadi wato wani ƙarfi ne wanda musulunci ya amfani da shi don kare addinin kamar yadda ka san ba a samun wata da'awa wacce ba ta amfani da ƙarfi don kare kanta wallahi hatta turawa da kake gani demokrasi ɗin nan da kake gani kamar ana tallata shi a raha tsada ne da shi suna da shirye-shirye na kariya gare shi don haka duk abin da zai iya kawo masa tangarɗa to fa za su kau da shi a bayyana ko a ɓoye shi musulunci ne ba shi da ikon kariya ga shari'arsa yanda ka san dukkan wata doka ba ta tabbata tilastai da ƙarfi haka hakanan musulunci ya amfani da jihadi a kan matsaloli daban-daban akwai jihadi domin kariya akwai jihadi domin ladabtarwa akwai jihadi domin tsare hakkokin musulmai akwai jihadi domin mayar da makirci masu makirci kafirai kenan a lokacin da suka tashi yin barna ga musulmai wannan sai kayi nazarin addinin musulunci da kyau amma hakanan kurum mutum ya ɗauki ayar ƙur'ani ya fassaranta yadda ya ga dama har ya ce wai musulmi yana da daman ya yi ridda wallahi wannan ya kauce mu fahimtar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka nan malaman sunna na farko Allah madaukakin sarki ya ba mu kyakkyawar fahimta akan addini zan karanta wasu tambayoyi in dakata domin wata 'yan larura ina fatan za a yi hakuri wannan ke cewa mace ne ta fara yin takaba bayan wata ɗaya sai ta yi ɓari shi idan ya ƙare daga nan kenan eh, ana iya neman ta a wannan lokaci babu shakka idan mace ta haihu ta gama idda ko ta yi bari illa dai bayani da malamai suka yi shine game da bari sai likita ya tabbatar da cewa duk abin da yake cikin ya fita amma in haihuwa ne da zarar ta haihu shi kenan ta gama idda yana cikin fatawar lajinatin eh, da'ima eh, juz'i na 20 shafi na 456 wannan kuma ya ce muna makaranta ne kuma muna cuɗanye da mata wajen darussa to ina hukuncinmu kuma azuminmu ta mutumin da ya fasikanci azuminsa yana lalacewa kuma ba a ce biya ba mun sha yin bayani akan haka suna fathul bari juz'i na hudu shafi na da arba'in fasikanci yana da hadari haka mutum ya nisanci fasikanci matukar yana azumi ko da bai azumi ma fasikancin haramun ne to da kuma yana azumi in yana nufin cuɗanya don kalmar cuɗanya kalma ce mai faɗi wannan ya ce Allah zai yafe ma wanda ya yi zina da matar wani ba tare da ya tambaye shi haƙuri ba a ta da ba zai masa haƙurin ba ko kuma ya yafe masa ba yawwa in ya tuba ya tubansa zai karɓu Allah yana karɓan tuba matuƙar mai laifi ya tuba amma idan ya shafi hakkin wani Allah bai yafewa sai mai wannan hakki ya yafe wannan babu shakka haka ne yake amma game da mutumin da ya yi sata da mutumin da ya yi zina malamai suna cewa ba sharaɗi ba ne sai ka faɗi laifinka idan ka aikata wani abu wanda ya shafi hakkin wani ta wajen zunubi daga baya Allah ya nufi ka da yin nadama kamar sata ai ya shafi haƙƙin wani ko kamar zina ya shafi haƙƙin wani to duk abin da ka aikata in ya zan abin kunya ne babu kyau ka furta shi domin Allah ya ce ah, la yuhibbul jahara Allah baya son mutum ya bayyana aikin da ya taɓa yi mara kyau illa man zulima sai fa kawai wanda aka cuce shi yana da ikon ya faɗa amma ka fito ka ce na yi zina da matarka aika kamar kana alfahari ne inda ka tuban inda ka yi nadaman kalmar ma tana da nauyi akan harshenka haka nan ka fito ka cewa mutum na yi dukiyar ka wannan kalma kamar kana alfahari ne da satan don haka malamai suke cewa ba sharaɗi ba ne sai ka bayyana laifin ka amma sharaɗi ne ka nemi yafewansa yaya za a yi kenan shine ka ɗauko dukiyar da kasata ka mayar wa mutumin nan idan ka mayar masa da dukiyar nan kana iya cewa ga kyauta kana iya cewa ga sadaka innamal a'malu ce kana iya ma kawowa hanyar da zai wuce in ka tabbata shi zai dauka ya ka ajiye ya zo ya tsintuwa in kai sa'a kenan shi ya fara isowa kana iya aikowa ma ko ka same shi ka ce marto wannan abu dai ka ne a kai da amma na san kasar kana da mantuwa yanzu ka manta ka taɓa bi na bashi fa daɗaɗe. dadde ashe eh to gashi dai sai ya karba kai dai abin da ake so ya koma hannunsa kuma kana iya zuwa in shago ne da shi ka ajiye kuɗin kawai a gurin ya gama dubawa sai ya ce ashe ga wani canji ma da bari a ran sai ya ɗauka ya sa aljihu an dai gama tsakaninka da Allah ka dai mayar ko to amma duk da haka kuma sai ka da ya wasa domin ka yi amfani da sa babu izinin shi bayan ka mai da hakkin kuma sai ka neme ya yafe maka to ta ya za a yi haka malamai suka ce ka yi ta masa alheri ka yi ƙoƙarin kusantarsa ka dinga yawaita masa alheri har dai a kai wani lokaci da za ka ce wane to Allah a yafe mana ka san sha'anin zaman tare yau da gobe sai ya ce a ah, haba kuma tsakanina da kai yanzu ai komai da ke tsakaninmu na yafe wallahi har ga Allah daga shi bai ma san cewa akwai na ɓoye ba da shi akwai dabara na tuba hmm. wannan kuma ya ce muna makaranta ne a ah, ok na amsa shashi masu cuɗanya da mata to wannan ya ce mutum zai iya azumi ba tare da yayi asham ko shafa'i da wutiri ba na'am azumi daban shafa'i da wutiri daban na fila ne sai ce don Allah a yi haƙuri a kyautata mana bayani akan muhimmancin sallama saboda wani lokaci musulmai musulmi sai ya wuce musulmi a zaune ba tare da ya masa sallama ba wani haka ne musamman a wannan zamani wanda karantarwa annabi yake daɗa rauni Allah shi kare mu wallahi mutane suna daɗa watsi da sallama kuma sallaman nan tana da muhimmanci kai hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna inna salama ismu min asma'illahi ta'ala assalam yana cikin sunayen Allah madaukake bi fil ardi Allah ya saukar da shi a duniya fa afshu salama bainakum ku yaɗa sallama tsakaninku amma shedan ba zai so mu da mu samu wannan albarka ba don haka za ka ga mutane da yawa ba su cika son yin sallaman kuma hatta ta wajen rubuta message za ka ga musulmi bai damu da ya rubuta assalamu alaikum a wasiƙarsa ta handset ba ya dai ce hai ya wuce abinsa sannan kuma wasu shaɗan ɗaya ribace su wajen rubuta sallaman suna sanya abbreviation kamar a sa ass sai rubuta as as AWS shi ke ci gaba da maganarsa yanzu kalmar sallama ce as ko wani kuma sai rubuta aa aa ya wuce wato assalamu alaikum aa ruwanka ne yin ka gane aa din in baka gane ba to an ne wani kuma sai rubuta aslm aslm alkm ala kulli halin abbreviation yana da mahallinsa malamai sun yi maganganu a kai kuma sun tabbatar da cewa babu shakka idan ka sanya harafi a madadin magana a ka'idar musulunci bai ɗauki mahallin magana ba wato idan ka sa SWT subhanahu wa ta'ala kenan ko to abin da ka rubuta shine SWT a wajen Allah ba subhanahu wa ta'ala ba ne sai dai in mai karantawan ya ce subhanahu wa ta'ala to shi ya samu lada kai ma ka samu ladan matashi ya gare shi amma dai ba ka da ladan subhanahu wa ta'ala to haka ma sallama take ana iya sanyawa a bisa sharaɗin zai cinye mahalli to sai a takaita amma abin da ke faruwa za ka samu mutum kalmomin da zai faɗa ba su wuce kalma biyu uku ba amma dan ganda sai ya rubuta ass sai ya rubuta ‘yar maganar kaɗan wanda kuma inda sallamar ya rubuta kamila ma zai samu abin nan enough space tunda kalmomin da aka bashi ba za su kare ba Allah ya sa kun gane gaskiya ya kamata mu gyara wannan ya ce yana neman ƙarin bayani akan suratul baqara aya ta 187 ya kamata ya nemi littafi kenan ko kuma hadisin da yake minhajul muslim babi akan abubuwan da ke karya azumi to yanzu in ɗauko minhajul muslim ke nan in karanta babi abubuwan da ke karya azumi wannan ina ga kuskure ne in aka ce tambaya abu ne takaitacce na wata mas'ala da baka gane ba amma ka ce in ɗauko babi guda in karanta maka wannan kuskure ne gaskiya in wa tafsir one can divorce a wife on account of discovering an ill, Ill, Ill health ill health situation, uh, example HIV, sickle cell, etc., then is it Islamically advisable to go for the above screening test before the marriage? Definitely it is allowed for a couple to go for screening before their marriage. You can refer to Fiqh Nawazil, volume 3, page 346. sai wannan ya ce yana so ka ba ni bayani akan yawan zama cikin rashin tsari domin Allah ya jarabe ni da wannan eh, eh, abin da rashin eh, tsarki kai wato Allah ya jarabce mai tambayan da yawan zama cikin rashin tsarki ba zai taɓa samun sallar farilla sau biyu ba a rana alhali yana da tsarki guda wato bai riƙe tsarki to rashin tsarkin wani abu ne wanda ke buƙatan bayani me ke faruwa da shi ko ita tambayar an yi ta rufe yana da kyau wanda ya rubuta tambayar na in yaji sai ya sake rubuta wata ina hukuncin saurayin da ya ƙi biyayya ga iyayensa akan hujjan cewa ba su yadda saurayin ya auri wata daga wata ƙabila ba sai nasu kuma suka ce za su tsine masa in yayi auren ah, ba ni shawara shawara tsakanin mutum da iyayensa sai wanda ya san halin da suke ciki amma wanda duk zai baka shawara bai san yanda kake da iyayenka ba kawai a rubuce kai ne kai bayani alhali abu ne wanda ke kamar alkalanci tamfar kana kawo ƙara ne iyayenka sun ma wani abin da ba su kyauta ba sai kai ka faɗi naka sai ka ce a baka shawara wanda ya baka shawarar nan in ya yi haka bai kyauta ba domin ya kamata ya ji maganar iyayen kuma sannan sai ya gane waye mai gaskiya don haka shawara ta gare ka shine ka samu malamin unguwanku wanda ya san yanda kake da iyayenka ka mayar masa da zancen babu mamaki shi zai gaya maka mafita a kai Allah shi sa kuma mutumin ya gane ta bayanin nawa ba wai na ki amsa maka bane wanda ba a amfani makabarta makabarta wanda ba a amfani da ita shin za a gina makarantar islamiyya ko masallaci kar mu manta makabarta wakafi ne wakafi ne yana mawahibul jalil mujallar na biyu shafin 353 allajnatu da'ima mujallar tara shafin 228 makabarta waƙafi ne idan ka binne mamaci wannan guri da ka binne shi nashi ne har tashin kiyama ina dalilin ka zo ka sake cire shi manzon Allah ya ce karya kashin musulmi yana mace kamar yana da rai ne ka kama shi ka karya babu bambanci don haka ittifaƙan haramun ne a ce za a mai da makabarta a yi wani abu sai fa a halin larura wanda shari'a ta amince da shi larura matsananciya larura kuma wanda shari'a ta amince da shi wanda ya shafi su kansu mamata ɗin a nan ne malamai suka yi muhawara a kai hala kulle halin makabarta wakafi ne bai kamata a canza shi a mai da shi makaranta ko wani abu ba bai kamata ba na'am lokacin da annabi ya iso madina a inda masallacin madina yake din makabarta ne na kafirai amma malamai suna cewa kafiri bashi da hurumi a wajen Allah akwai bambanci tsakanin gawan kafiri da gawan musulmi musulmi yana da daraja a wajen Allah yana da kyau musulmi ya da wannan kyauta ce Allah shi samu gane shi mutum yana iya kiran sunan wani mutum a cikin sujjada yana neman tsari daga sharrinsa idan ya tabbata yana da sharri daidai ne a kira sunansa a sujjada din ayi addu'a tunda Allah ya kira sunan wanda sharrinsa yafi ko annabi ya kira sunan wanda sharrinsa yafi na kowa yawa shine dujal babu laifi dan ka kira sunan wani a cikin sujuda kana addu'a wannan babu laifi akai annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga wasu abubuwa kafin ya sallama a sallar shi ko daga ciki akwai addujal wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal kafin manzon Allah ya sallama kuma yin addu'a ma wajibi ne to akwai fitinar da ta fita dujal kuma dujal mutum ne aqidar gaskiya kenan dujal mutum ne zai taho a ƙarshen zamani annabi ya kira sunansa aka nemi tsarin sa don haka ya nuna maka ashe dukkan wani sharri ana iya kawo shi ana neman tsarin Allah game da shi a cikin sujuda ko kuma ah, a lokacin sallah wanda ya ce ni ne nake da ƙani wanda yake fama da rashin lafiya yayin da wata aljana takan zo masa ta kuma ba shi wahala na tsawon wani lokaci sai ta tafi bayan wani lokaci kuma sai ta dawo ina neman a taimake mu da addu'a to Allah ya mana taimakonsa Allah ya warkar da marasa lafiyar mu Allah madaukaki ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya karbi ibadar da muka yi cikin wannan wata mai albarka Allah ya sa mu cika da imani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu